tsaka mai wuya. jama'a ku da wannan lokaci mu da sado mu da ko a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. kasar su 'yan jam'iyyoyi abubuwan da ke damar su ba wai wani eh, eh, aiki na ƙasa ba ko makaranta eh, ko wani abu ba shine ke shaho su ba duk in kaji sun taddo rigima abu ne wanda ya shafi zaɓe. ko me za a yi ya kamata a ce an zo a tattauna duk abun bangarori wa'anda ke cikin ƙasa sun yarda. Mm. sai an ka kai lokacin da koma ma mun zo mun zamna sai a ce ku ba komai ba mu ne ke da rinjaye mu za mu yi abin da muka gada ma. To wannan ɗanɗano ne na muhawarar da zamu fara Allah kan Mulana Wuteu kan faɗi tashin siyasa na jihuliyar Nijar. Amma yau za mu koma ne a Najeriya mu kammala da muka riga muka faro dangane da harkokin siyasa ita wannan ƙasa ɗin musamman gani da guguwar siyasar zaben shekarar 2019 yake da ƙarfi. bayan da gwamnan jihar ekiti peter ayodele fayoshi a cikin makon jiya ya bayyana ƙudurinsa na yin takarar zaben shugaban ƙasa a zaben shekarar 2019 wannan yana nuna bisa ga duka alamu kenan an soma kaɗa gangar zaben na gaba gadan-gadan kenan gwamnan ya ce shi ba ruwan shi da cewa wai jam'iyyar su ta pdp ta riga ta yanke shawarar cewa dan arewa ne za ta baiwa tikitin ta na yin takara To a tuna cewa wannan bayyana ta fara fa tana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan kalamin da ya jefa ministar mata wato Aisha juma'i Alhassan cikin rikici na cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Atiku Abubakar ne za ta goya baya a wannan zaben abin da ya jiwo maganganu da sukan lamiri a gunta daga sassa daban-daban na Najeriya ɗin. Shi kan sau na Adama duk mai karatun jaridu da bin dukkan da yake yi da waɗanda ake yi a kansa a cikin kafofin watsa labaran duniyar gizo da shi da tsohon gwamnan jihar kano injiniya rabi'u musa kwankwaso da tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido zai ga da hayaniyar siyasar zaben na gaba take daɗa fitowa fili kuma ko bayan su kun san ana jefa sunayen mutane irin su Bola Tinubu har da gwamnan jihar mu ta Sokoto Abdullahi Huzairu tambuwa a cikin wannan batu da dai sauransu. To wannan yasa yau za mu koma ga muharar da muka faro can kwanan baya wacce wakilin Hassan Maina Kane shirya tsakanin Abdullahi Alabura na tare da ita maman Taraba din da kuma Abdullahi Aliyu Katsina na kungiyar magoya bayan Buhari wanda suke yi akan abin da ya biyo bayan wancan kalaman da majalisar matan ta yi wanda ya kai su ga shiga cikin rikicin cikin gida na manyan kungiyoyi ko kuma jam'iyyun siyasa na APC da PDP wanda suke fuskanta dangane da batun mutanen da za su tsaye da 'yan takarar shugaban kasa a wannan zaɓe din. da kuma matsayin shi kansa shugaban na Najeriya na yanzu Muhammadu Buhari. Abdullahi ina zuwa in dai kana magana da gida ne ai wannan a Najeriya kowa ya san akwai rikici a cikin jami'ar da cikin gida bari mu baka misali yanzu in ka dauki jihar Kaduna akwai rigingimu masu zafi kowa san akwai rigingimu cikin gida a APC jihar Kaduna tsakanin bangaren gwamna Erfa'i da kuma bangaren Fanta Shehu Sani. Idan ka zo ka jihar Yobe akwai rigingimu tsakanin bangaren gwamna Ibrahim Gaidam da kuma bangaren injiniya Mustapha Mai Haja shugaban hukumar agajin gaggawa ta Najeriya. Haka. Haka in ka je jihar Kano akwai rigima tsakanin bangaren Kwankwaso da kuma bangaren gwamna mai shi Abdullahi Umar Ganduje. haka kusan aiki suna ko ina a Najeriya babu inda babu irin wani rikice-rikicen da suke yi. Alhaji Hassan wai rigimar da shi yake magana ta cikin gida da misalin da ya bayar na matsalar ministoci da wanda ita ta bayar da matsalar ministoci shin ministoci 'yan jihohi ne ko kuma 'yan gwamnatin tarayya ne wanda ita take ciki wanda kuma yanzu mu muke magana. To, ana ba shi amsa. Eh, abin da ka gane ko minista tana tana da kujeran federal gwamnati na duka da gyara na gwamnatin tarayya. Kaga ba gani ba muna maganan gwamnatin tarayya ba za mu eh. karɓa kowane irin misali a kananan jihohi ba saboda jihohi wasu mutane ne daban suke mulki da tunaninsu daban da na shugaban kasa duk da shi shugaban kasa ya yi kokari ya ba da misali ya ba da yada layi wanda za su yi aiki a kai amma ba lallai ne su bi ba kuma za su iya wani abu daban tsakanin irin wani shugaban kasa ke amma mu yanzu abin da muke maganar matsalar cikin gida abdullahi da kana karaji na apc hmm, hmm. tsarin mulkin jami'ar apc nan na tarayya daban na jihohi daban misali apc nan kafin ta zo mulki ta ga yan najeriya cewar za ta yi maganin manyan abubuwa guda uku cin hanci da rashawa tsaro wato maganar boko haram da garkuwar mutane da kwamfashi da makami da sauransu hmm. da kuma yaki da talauci haka wannan kuma ta mana bayani a duka najeriya ba ta gargaman kaɗai ba haka to ya kake maganin cewar tarayya daban jiha daban ai ai da suke tarayya suna jirgin duka jam'iyya ɗaya ne kuma duka tsarin mulki ɗaya na a alhaji hasan eh. shugaban kasa ya yi abin da a tarihin najeriya ba taɓa yi ba ya ɗauko kuɗaɗe manya-manya ya ba da sunan wani abu da aka ce ma bail out an samu wasu makudan kuɗaɗe wanda aka ba su lakabi da Paris Club an cike gaba da sun guza mu wannan gwamnonin amma tun da nake magana da kai a yau akwai gwamnonin jam'iyyar mu ta APC wanda ba sa biyan albashin sun kasa biyan haƙƙoƙi na ariyar sun kasa sun kasa sun kasa kawo tsaro misali jihar Kaduna da jihar Kano da jihar Zamfara da jihar Katsina suna fama da matsalar farashin shanu amma ka gaya mani a cikin wa'annan jihohin har yanzu a san barbashi na barayin shanu musamman ta zamfara shi wani kuɗin da ake bayarwa domin a yi wannan aikin da shi shi ne ake yi ko ko shugaban kasa zai bar aikin da yake yi bayan ya ba su kuɗi don a cikin alkawari na kamfen da aka yi na inganta rayuwar talakawa da kawo tsaro da inganta rayuwa da shugaban al'umma ya baro ta wuri ya dawo ya ce dole ba abin da yake su jam'iyya take da iko na sa ido akan shi wannan gwamnoni shugaban kasa ya alkawari ga yanan yana aiki a kai kuma yana cikawa kuma ita tana yabawa shin gwamnoni shin su ma suna yi to abdullahi kamar ina na fahimta shine ina zuwa kamar kana fita daga cikin ainihin abin da muke magana yawa abdullahi haka ni ma abin da kuke mun riga mun fita daga wannan gefen sannan kuma ko ya kuma mun kan shi ya kawo magana shi sai mun yi magana sai yace a'a wannan abar maganar state ana maganar federal government ne yanzu ko ya koma yana maganar state ko magana ba to a ce a ne sai abin da ya sanya abin da ya sanya maganar state da amfani kenan ko tunda in za a ji bari ka ji idan za a ji in za a ji ko ga ofe siyasa siyasa tana tashi ba su daga gidi akwati ne ba ta zo ward ta zo local government ta zo state za ta je federal government haka ke rage siyasa ya kuma zama ne a cikin kowane ɗaya ina zuwa kowane tushe kowane gaba guda ɗaya ko ya fi karfin a ce an ajiye shi daban kuma ne dalilin wani sistem ne yayi ba za a ajiye ba amma ni kokarin da na yi shine mu take ta maganar mu akan federal government shine shi Hassan ya bada misali da kai cewa ai jami'in nan guda ɗaya ce kuma constitution na jam'iyyar guda ɗaya ne Abdullahi Ayyuka suna Abdullahi Ayyuka suna yanzu misali kowa san cewar ministan ayyuka na Najeriya ah, Babatunde Raji Fashola dan gidan siyasar Tinubu ne Haka. Kuma Tinubun nan kowa san shi ma yana hankoran kaba ga shugabancin Najeriya nan. Gaskiya ne. Yanzu idan Fashola ya fito yana kwarzanta gwaninsa. Hmm. Kana ga an yi adalci a fito ana a zazzalarsa. to ai abin da ya sanya ta gana ba da misali tun da malam Hassan ni na bada wannan hankali cewa Tinubu yana da takara yana so ya takara mulkin Najeriya Kwankwaso yana so ya takara mulkin Najeriya Rota Tsokorota yana so ya takara mulkin Najeriya kuma duk wannan mutanen sun ba da mutanen a cikin gwamnati to ina zuwa bari ma tambaya ya kan wannan mutum bari ma tambaya ya kuma kuma amsa yar yar yar takaitacciya haka a matsayin ka na waɗanda kuke kusa da shugaba Buhari haka a tunaninku wanne ne ya fi? tsakanin mutumin da zai fito karara ya ga shugaba Buhari gaskiya. Hmm. Akan wanda kuma zai je yana nuke-nuke. Ku a bangaren ku wani za ku saminta da shi? Ai mu ba ma mun aminta ba mun fiyabawa da so da ƙauna wanda zai fito ya fada domin a ɗauki mataki wanda ya kamata. Amma shikenan ba an dawo kan magana ma kenan hasan an kan magana bari bayani yi yi bayani to yi to bari ba to to ji hasan ka gane ko eh. a matsayina mai kaunan Buhari a matsayina mai son Najeriya a matsayina mai son kai gyara a Najeriya wallahi wallahi shawara nake badawa idan ana son a yi gyara a cikin APC akan kuma duk maganar kurcin da ita hajiya ta yi to wallahi ba sanan da za a yi a zanna a sa mata kawai zuka ba sai dai a kira ta hajiya me yasa kika wannan burci ne ne magana me ya damu yake a zauna da kita a jini me yasa kai burci ne me ne ya faru a zanna daga nan wurin a gano in ma da wasu abubuwa da ke zuciyarka har da ko sai amfani da damar din da tura sako sai a jini yake damunta abinda fa ya kamata kenan su yi ba maganan wai a zauna ana kiranta a ce wai ana cewa za su yi ta ba ka gane ko wanda yake a zigi hajiya wallahi bai sani yake taraba ba ni ke tsara ba ni na sani yake faruwa ba. ka gane ko ne na san me matsayi kai kai ce a taraba ne san wani hali matan ta shiga don san sami ko ya buhari buhari ya shigo taraba ai a kajin za a yi program gwamnatin lokacin ka hana aka ce ba za a yi ba ta ba mu wani matsatsan wuri don tsaya aka daga ba shi ya je wurin ya ji gan mu amma sai muke saboda sai babu wanke hannun mu ka gane ko an mai da mu ne da kasan kaman kaman kaman kaman wasu kaman wasu kaman ba kaman ba sai in taraba ba domin ne mun yi fitu mun yi buhari a shi ya kamata ko a zanna a ga me damuwarta me yake damun ta zanna girin jinsu na a cewa wani mataki za a ɗauka ba magana wai a zanna ana kiran ta wai a cewa za su yi ita ba. Abdullahi ka gana kana jina? Eh ina jin ka. Na ka san yin wushi ina jin da magana kenan. shin laifi ne ina zuwa yanzu mu kaddara wa cewa wannan kamar adawa ce ga Buhari kamar da kuke dauka shin laifi ne a Buhari adawa a siyasance tunda da tunda tunda demokradiya ake yi to ma da a gaishe ku to za mu tsaya a nan sai makon gobe lokacin da za mu bar Najeriya mu shiga cikin makwauciyar ta jamhuriyar Nijar yanzu harkokin siyasa sun taɓarɓare cikin ƙasar komi Nijar komi ya tsaya kak in demokradiyya za a yi aiki da ita tsantsa kamar mali kamar togo eh, kamar benin kamar sauran kasashe ai babu wani wurin zuwa sai majalisa to idan aka ce komi majalisa za a yi su ba za su ce komi ba don saboda can su yan tsagera ne so ke tambaye ka lokacin da tanja mamadu ya ɗauki niyan cewa zai tazarce a so uku sai ni umar lokacin na yana prime minister ya gayyato ku zo ku yi sandefe kun tahi ka tambayi shi madugun yan siyasa ko ko ko dodo na yan siyasa ko wane ne abin da kake so kira madugun yan adawa ka tambayi shi ka jiya ba ba ko ku kun abun nihi shine ana idan muka ce ban maso ba za a kirkiro ba yanzu babu rikicin siyasa prime minister ba zai buɗe baki ya wannan magana ba to akwai wasikan ho da ita yau mu ma muna da ai muna mun ka aikata to sai a jira zuwa wannan sabuwar muhawarar da ke kan hanya in Allah ya kammala rana wata yau yanzu dai muna gode bakin mu na yau wanda muke yau ban kwana wato Abdullahi Alabura da kuma Abdullahi Aliyu Katsina tare da wakilinmu na can Abuja Hassan Bai kai ne da ya shirya wannan muhawarar tasu ya hada ta kuma ya aiko mana ita daga can a madadin su ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington DC a huta lafiya